A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin mawaki Michael Kunoja Orji wanda aka fi sani da Next. mawaƙi kuma mai haɗa sauti wanda ya samu kyautar Ama Award na shekarar da ta gabata. Kuma ya ce burinsa ya daɗa ɗaukan award din gwarzon shekara. Next dai ya fara harkar waka shekaru goma da suka gabata. Michael Ikonoja Orji an haife ni a Kano Kumbotso Local Government. ce kai ba Kano ne? Ya sosai Kano aka haife ni shagari kwatas na girma har yau nan ma nake. To ya kai ka fara waƙa. Eh harkan nan kin wannan harkar wakan nan yanzu ya kai na gani maga 7 na fara amma ni ban shigo harkar wannan wakan ba as an artist na shigo as producer ne irin music producer da sound engineer so all the way kenan kai producer ne eh yeah producer to daga producer ya akai kai yi switching ka dawo wakan Yan san as a producer dole a ce ina da prior knowledge na music din saboda in ban iya ba ya za yin producer mutane kin ga eh, eh. kamar mawakan yanzu suka zo mutum mm. zai waka dole maybe kamar shi rapper ne ko shi singer ne ya danganta so ya kamata a ce as producer na iya duka so in suka zo sai in dinga sa su yawa na ba su iya cewa watakila yawanci kwastomomin ka waɗanda suke waɗanda kake wa aiki mawaka ne in fact yawanci tun ina gani like two seven up until now duk abokai na mawaka ne dan ni ban da wani personal life na gida mostly ba na gida always ina studio so kin ga duk abokai na for like the past how many years yanzu nine ten years kin ga abokai eh, music guys ne kakan yi wa yan fina-finai eh, wannan genre of music din na ga they use more of Hausa music ne amma irin ba background sound irin radio programs haka ina dan musu background sounds ina mm. musu editing and all that uh, kamar akwai wani program okay ba akwai wani program kama wani ilimi zama kewa na uh, wannan iyanta ma ni nake wannan din kuma banda shi kin ga irin kamar su dimage akwai wasu programs haka da yawa da suke a TV ni nake irin background sound din da score to ka makarantun wannan abu ne ko ka sha'awa ban je wani school ba na wannan abin abin nan dai na fara kawai zuwa studio ne kuma ina da prior knowledge na dan science student no so one of my favorite parts in in physics shine waves Hmm. da nazo studio kuma sai na ana harkar na music that was the first time da na zo sai na sai na kalab na sai ah naga these waves is like wave especially kin da yawa and one of the formula da ba zan iya mantawa a rayuwa na ba shine wannan formula na wave din nan velocity equals to frequency times lambda kuma shi wannan din aka hada shi da waka yana tafiya it's the same thing a eh, wave and wave kinga kaman sound ne kenan kuma eh. da noise so kinga da nazo zo sai abin i liked it i liked that subjects ne so the na zo music yasa say na fara amma over the time na din na one or two online courses on sound engineering gaskiya for now dai am the reigning best sound engineer in uh, Arewa na amma award Ah, ga award dina kan table. Amma ta baka award? Yi amma na award for best in here. Kuma this year I'm still hoping to take it again and this time. Ta ba za ka bar wasu ba su dauka? Eh, eh, kin sa abin aka ce in ka dauka once is luck yawa. In ka dauka twice is opportunity amma in ka dauka three times that means you are good to go. Yes sir. So guda nawa ka dauka yanzu? Eh, na daya na dauka so ina so in ƙara kokari in dauki wani yanzu kin ga amma third one maybe zan je for Hades or Grammy or something. <laughs> To kare ni mutane? <laughs> eh sosai ina da guys na koyawa kin ga kaman wannan gayan kefas abokina ne da amma i started putting him through uh, abubuwan nan mm. kin ga kaman mutane kaman su wimsi akwai su frank akwai kadere ne akalla mutum nawa da yawa akwai eh, abokai ka kintaci nan ba ka ce eh to um, a ce maybe za su kai biyar kawai kin san kowa ma mutum ya zo wuri na bai iya waka ba sai ga na putin na shi hmm. true na dan nuna mai abuwa kin ga dawo is learning from me indirectly to kana ta zuba ne saurare zai so ya ji wakar na tracks kamar me yasa me ya me yasa ah me yasa Mesa, Mesa. I got an A in my style. His is my style. Shout out Ricky Alter, man. Yeah, we stay blooded. Blah, blah, blah, blah, blah. I'm for saying now that, that they appreciate me more as a producer. But it's just like freestyle. Classic. ah. <laughs> Ella, oh, Ella, she too fine, hey, eh, hey. Ella, oh, Ella. Ella, oh, Ella, she too fine, oh. Beauty of the you're the girl when they bust my brain. A mu na tsegumi kuwa, fitacciyar mawaƙiyar nan Janet Jackson ta haihu a jiya da jaririn ta ɗa namiji tana mai shekaru hamsin da haihuwa a duniya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.